Mani ya hadihin Luwa Kwallamo dillala wa mani idulil Fala Hadiyya la wa'ashadu Allah ilaah illallwa wa'ashadu muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam amma ba'ad asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ya'yan uwa muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan lokaci wanda ake ke faɗakar da juna muna fatan Allah ya sa faɗakar wanda ake yi. ta zama hujja a gare mu ta shiga aljanna ba ta zama hujja a kanmu ba muna roƙon Allah ya karɓa mana ibadunmu to ya uwa darasin da ya gabata mun yi shi ne akan ƙazafi na muminai mata waɗanda wasu maza waɗanda suke ba su san abin da suke yi ba suke yi masu ƙazafi wato suke jifar su da kalma ta zina Allah ya tsare mu to yanzu kuma za mu ɗora darasin ne akan mene akan yaya mace ya kamata ta fita yadda zargi ma ba zai shiga a gare ta ba ballantana a jefe ta da wani abu na ƙazafi hijabi allah subhanahu wa ta'ala shi ya saukar da ayar hijabi kuma an saukar da su ne akan matan manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi wato an saukar da su aya ta farko akan matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da idan aka yi abinci gidan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ana shiga a shigo a ɗauko abinci a fito da shi idan za a ɗauko wani abubuwa ma ana shiga sahabbai suna shiga to daga baya sai Allah subhanahu ta'ala ya hana da ayar hijabi wadda take banta ga matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kadai wannan aya su ne wanda ta shafa su kadai inda aka saukar da ayar hijabi dinnan a cikin shekara ta biyar daga hijira aka saukar da aya ta hijabi wadda ta sauka akan al'amarin matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kuma ta keɓanta ne da su su kadai ta shafi sauran matan muminai ba Allah subhanahu wa ta'ala Shi ne wanda ya yi umarni da a saukar da wannan aya ya saukar da wannan aya ga matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah subhanahu ta'ala ya ce wa iza hunna mata'an idan za ku tambaye su wani abu fas'alu hunna min wara'i hijabin to ku tambaye su ta bayan shamaki wato ta yadda da kuke shiga gidan manzo kai tsaye ku ɗauko abinci ko ku shiga da wani abu to yanzu an hana ku idan an ce ku je ku ɗauko wani abu to akwai kariya wadda ba daga ka shiga ne za ka ga matan manzo dangaz ba a'a sai ka tsaya ka yi sallama sai ka ce a miƙo maka kaza daga lokacin aka hana shiga gidan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ga sauran muminai wato sahabban manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalikum adharu liqulubikum wa qulubihim wannan shine abin da yafi tsarkakuwa a gare ku ga zukatanku da zukatansu ba ku gansu ba ballantana ku yi wani tunani a kansu su ma ba su ganku ba ballantana ku yi wani tunani a kanku wannan shine abin da yafi zama alkhairi wannan ita ce aya wadda ta sauka wadda kuma ta keɓanta ga matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kadai banda wasu sauran mata sannan Allah su subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa wa amma gairu jihi amma waɗanda ba matan shi ba fa fa umirna bigadil basar sai aka umarce su da su riƙa rufe idonsu ko su rintsa ido ba wai ka rufe ido kai tafiya kaman wanda ba ya da ido ba a'a lokacin da kake tafiya ka sa hankalinka ka sa ka daidai saitin inda kake tafiya ba ruwanka da kalle-kalle ba ruwanka da waige-waige haka ake so mata muminai su yi tafiya ya 'yan uwa idan muka shiga cikin gari muna ganin irin abubuwan da suke faruwa za ka ga mace ta sha hijabinta wata ma ta sha niƙabi ta sa amma tafiyarta ba irin ta muminai take yi ba maganganunta ba irin na muminai ba dukkan wasu ama wato wasu ma'amalolinta ba irin na muminai ba to ba haka ake so ba tana tafiya tana surutu idan mota aka shiga za ki ga mace da niƙab da komi ta cika motar da surutu ita da 'yar uwarta to ba ku kama kanku ba kuma wannan hijabi bai zama mene bai zama abin da ya dace a gare ku ba shi yasa aka ce idan kuna tafiya a ƙasa to ku rintsa idanku ku saitar da idanku inda kuke tafiya banda kalle-kalle banda surutu abin da aka umarci sauran matan muminai kenan sannan kuma aka ce wa Allah yubdina hunna kada su bayyana adansu illa wato kada su bayyana adansu adan da mata suka yi lokacin da za su fita ana so batun mace ta yi kwalliya to ta ɗauki hijabinta ta saka wannan shine abin da ya dace ga sauran matan mumine kada mace ta yi kwalliya ta ɗauki wani abu wanda bai suturta jikinta ba ta ce hijabi ne wannan bai zama hijabi ba sannan kuma manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce mace ta bayyana adanta ga maza ga mazan mata su bayyana adansu ga mazajensu ne kawai wato haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala yubdina hunna illa li bu'ulatihinna kada mata su bayyana adansu sai gawa sai ga mazajensu Allah ya kawo mu wani lokaci wanda mafi yawa mata ba sa ma bayyana adan nasu ga mazajensu sai a wajen wasu gurare za ta biki te kwalliya za ta suna te kwalliya za ta asibiti te kwalliya amma mijinta fa kullum haka nan take a cikin gida wata sa rigar ma bai samu arzikin ta saka riga ba ballantana ya ga irin sitarar da ya yi mata kuma gashi Allah subhanahu wata'ala ya ce su kadai za a bayyana adam kuma baka jan abin takaici sai ka je wajen biki yadda za ka ga mata za a yi shiga ta kasaita wanda kuma bikin nan zai kasance ba mata kadai ba ne a gurin kaga suna yin abin da bai dace ba wasu matan ma rawa za ka ga sun tashi suna yi rawa na fitar hankali wanda za ka ji idan aka yi kiɗa aka yi kiɗa wata aka tuna mata da sai ka ga ta miƙe ta ce wai ƙara'i za ta yi da can bata yi ba yanzu ne za ta maimaita Allah ya sauƙi wallahi mu ji tsoron Allah duk al'amuran mu ji tsoron Allah mu tana cewa fa duniya nan ko mun daɗe da muka yi za mu batta ko da yake wannan muna ɗora laifin akwai wani mawaƙi wanda yake yi ma mata waka ya ce wai su sha shagalin su duniya ce wato ya ba su umarnin su sheke ayarsu a duniya to ya yan uwa a sha sha'ani a duniya amma kuma a sani cewa lahira ma tana nan wa inna rabbaka labil mirsad lalle ubangijinka yana nan a madakata wallahi duk abin da kika yi Allah subhanahu wa ta'ala yana nan yana ganin abin da kike hasali ma akwai wakilansa a tare da ke waɗanda suke rubuta kyawawan ayyukanki da munanan ayyuka ko da yaushe ya uwa mu sa tsoron Allah a cikin dukkan al'amuranmu sannan shi hijabin nan ya kasu kashi uku wato ya kasu kashi uku hijabi na farko kashin farko shine wanda yake banta ga matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wanda muka riga muka karanto aya sannan aka ce su suturta dukkan jikinsu har da fuskar su da tafuka daga lokacin da aya ta sauka ko fuskar matan annabi ba a so a gani wannan hukunci su kadai ya shafa sannan kuma manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya faɗa game da al'amarin mata cewa duk wata mace wadda take mumina ce to ta bi tsari na shari'a wanda shari'a ta musulunci ta tsara mata kuma ba dole sai mutum ya sanya hijabi ba a'a akwai aya wadda za ta zo domin me ko gele ne kika samu katon gele. kika yi lullubi da shi kika rufe jikinki alhamdulillahi ya wadatar a yanzu nan akwai hijabin ma da ake sawa wanda ba hijabi ba ne za mu ji hijabin za mu ji sharuɗan shi nan gaba insha Allahu to saboda haka hijabi ya kasu kashi uku na farko shine wanda yake banta ga matan manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi sannan sai na biyu shine wanda ya shafi sauran mata aka ce su suturta dukkan jikinsu sai dai fuska da tafuka mace ta bar fuskarta ta bar tafukanta wannan ba laifi ba ne wasu malamai ma suka kara da cewa hadda idan kafa ga waɗanda suke shagaltuwa da aiki a gona kai. wato idan suka bar idan kafansu ya fito waje suna aiki a gona wannan babu matsala wannan shine sharaɗi na biyu sai sharaɗi na uku menene sharaɗi na uku shine wanda aka ce kada wata mace ta keɓanta da wani namiji wanda ba muharraminta ba sai dai tare da muharrami har in za ta keɓance to ta keɓance da wanda ba muharraminta ba tare da muharraminta wannan su ne sharuɗa na hijabi guda uku sannan manzo tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ya 'yan uwa mu ji tsoron allah hijabin nan sa shi ba wai shi ba ne imanin mutum a'a imani a ina yake a zuciya manzo ya ce a takawa hahuna a takawa hahuna a takawa hahuna har so uku yana nuna kirjinsa yana cewa tsoron Allah a zuciya yake ashe kun ga tsoron Allah a zuciya yake wanda bai sa ma hijabi ba idan zuciyar shi tsarkakakka ce ta inganta amma mene ya bi sharaɗi ya bi umarnin da Allah subhanahu Ta'ala ya ɗora masa shi yasa manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya gaya mana cewa wa inna fil jasadi mudugatan lalle a cikin jiki akwai wata tsoka iza salahat salahal jasadu kullahu idan ta gyaru dukkan jiki ya gyaru wa iza fasadat fasadal jasadu kullahu kuma idan ta ɓaci dukkan jiki ya ɓaci ala ya ce to ku saurara wahiyar kalbu ita ce zuciya amfani wanda yake mafi inganci ga mumini ko ga mumina ta tsarkake zuciyarta ta cika zuciyarta ta baibaye zuciyarta da me da tsoron Allah sannan kuma ta bi umarnin da aka ce nan abin da nake so in nuna mana akwai waɗanda suke sa hijabi hijabin bai zama mai amfani a gare su ba akwai wanda ka ga sun sa hijabi sun sa niqabi wanda bai sa niqab bai sa hijab bai sa gele ba ma zuciyarsu ta fi tsarkakuwa saboda me so nawa aka kama mata da hijabi suna sata babu adadi so nawa aka kama mata suna zina da hijabi babu adadi so nawa aka kama mata sun je gurin da bai dace ba da hijabi babu adadi kun ga anan sa hijabi ashe bai yi amfani ba kai hasali ma wasu suna sa hijabin ne kawai don su yi ɓadda kama su je su sheke ayarsu akwai baiwar allah da na taba gani da idona ta sa hijabi ta sa niƙabi ta je wajen 'yan gwanjo a kawo ta sai kaya bayan ta sai kaya ashe idanta yana kan ledar mai wannan kayan da yake zuba kuɗi nan take ta ɗauke ledar ta haye mashin da ita bayan ta hau mashin mai kaya can wani ashe yana ganinta sai yake ya ga mai kaya yana neman leda sai ya ce aiko waccan matan mai niƙabi ita ce har ta hau mashin aka kamo ta ana duba jikinta sai ga leda ta faɗo cinikin da ya gaba ɗaya ta naɗe shi ta saka kun ga anan ta wulaƙanta hijabi ta wulaƙanta niƙabi kuma ba su zama masu amfani a gare ta ba ya 'yan uwa mu ji tsoron allah duk shigar da za mu yi duk hijabin da za mu sa mu tsarkake zuciyarmu domin me domin ita ce mafi alhairi Allah ya sa mu dace zan dakata a nan a ƙuli ƙauli haza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'ilil mu'minina wal mu'minat assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu هنيئا هنيئا يا رايح للهادي براه شغلني لا كل فؤادي هنيئا